zai zama sokanci a cire mu daga cikin waɗanda za su yi lashe kofin duniya ina jin muna da matasan yan wasa masu kyau mun zo wannan matakin domin muna da kwarewa saboda haka muna da babbar dama a hannunmu kungiyar Emba International ta yi nasarar doke Niger Tornadoes ɗaya mai ban haushi a kwantan wasan mako na sha biyar a gasar Premier Najeriya da suka kara a jiya. Emba ta ci kwallon ta ne Emeka ma duk da za a tashi daga karawar. haka ita ma kwa united ta ci ko ran da babu ko da a kwantan wasan mako na 22 a dai gasar ta premier da suka kara daga karshen shirin graham mcdowell ya ce yana fatan zai je gasar kwallon golf ta ryder cup a matsayin dan wasa duk da bai na shi da aka yi a matsayin mataimakin kyaftin a kara wadda za su yi da amurka a faransa mcdowell ya ce ya lakance filin kwallon golf na faransa da za a buga wasannin wurin da ya ce ya yi nasarori da yawa a bayan can for sure won twice from there I mean you know it's a special bayan da na ci kofi biyu a filin ya zama na musamman a wajena idan har ba zan je a matsayin dan wasa ba to zan yi farin cikin kasancewa cikin jami'an da za su taimaka yan wasa a gasar kwallon golf to madalla a gaida mamman sikifa a farkon shirin kun ji cewa kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta ce wani bincikenta ya bankaɗo zargin lalata da fyaɗe da sojojin najeriya ke aikatawa a kan mata 'yan gudun hijira a borno ma'aikatar kasuwanci a amurka ta kaddamar da wani bincike da zai duba ko shigar da motocin ƙetare ƙasar na barazana ga tsaranta. Makaddashin Prime Minister Italiya Giuseppe Conte na shirin kafa sabuwar gwamnati daga hadakar jam'iyyun siyasar kasar biyu da ke adawa da wasu manufofin tarayyar Turai. To duka duka da haka muka kawo karshen shirin da Sani Aliyu ya hada mana lawan Nuhu Suleiman kuma ya hada mana sauti. Ni Umaima Sani Abdulmomin nake sallama da ku daga nan sashen Hausa na BBC.